journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan mahimmancin da wata matashiya a Kano ta nuna na kula da tsaftar mata a lamuran al'ada. tsohon minista a jamhuriyar Nijar na fatar shugaba Bazum zai karkata cikin gida wajen samun dabarun magance kalubalen tsaro. Jihar Bauchi na daga jihohin da ke rukunin zaben gama gari da murnar hawa mulki a ranar 29 ga watan Mayu. Shin mai gwamnan PDP Bala Muhammad ya yi a ranar? Muna da rahoton. A yau Laraba Aisha Ma'azu na ɗauke da shirin ciwon ya mace za kuma mu kammala da sharhin jaridun Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka janye sojojin Amurka daga Afghanistan na tafiya cikin sauri, yayin da masu shiri na sojojin suke cewa an tura kimanin rabin dakarun Amurka da kayayyaki zuwa Amurka, sannan kuma tuni aka lalata wasu kayayyakin aikin. A jiya talata rundunar sojojin Amurka ta tsakiya ta ce an kammala janyewar tsakanin kashi talatin cikin ɗari zuwa kashi arba'in da hudu cikin ɗari kuma an mika cibiyoyi shida ga jami'an tsaron Afghanistan tare da yiwuwar a mika wasu sansanoni a kwanaki masu zuwa ko makonni. A cikin wata sanarwa Centacom ta ce tana fatan mika wasu karin sansanoni da kayayyakin soji nan gaba wanda za su iya taimakawa dakarun tsaron Afghanistan ANDSF yayin da suke aikin samar da zaman lafiya da kare kasarsu. Gaba ɗaya Amurka ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da ya kai nauyin uku siwan sabon daga Afghanistan bisa ga sabbin bayanai waɗanda suka ce an tura wasu kayayyaki dubu sha uku don lalata su. Amurka ta ce tana shirin shiga tattaunawa mai ma'ana game da batun kare haƙƙin bil'adama tare da Masar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙi da masu fafutuka suka ja hankalinta kan tarihin cin zarafin bil'adama da Masar ke yi. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 63 da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga Masar jiya talata da ta saki 'yan siyasar da ake tsare da su da dakatar da musguna kungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke adawa da su cikin lumana. Ya kamata shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya hanzarta kawo ƙarshen murkushe 'yancin walwala da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu adawar lumana, in ji kungiyar Human Rights Watch da wasu sauran kungiyoyi a cikin wata sanarwa. Wannan kiran na baya-bayan nan ya biyo bayan wani rahoto na kwanan nan da wata kungiyar mirajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Washington mai suna The Freedom Initiative wanda ta gano cewa gagarumin kamfe da Masar take yi na tsarewa da ɗauri da cin zarafi ya kai kan Amurkawa a ƙasar su. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya je garin Tulsa na jihar Oklahoma domin tunawa da cika shekaru da kisan kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata a alif ɗari tara da da ɗaya da wani gungun fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane ɗari suka mutu wasu kuma dubu goma suka rasa mahallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi wani jawabi na hidimtar zagaye na ɗari na wannan ranar a cikin jirgi kan hanyar su ta zuwa Tulsa. kakakin fadar white house ta ce shugaban kasa ya shirya don yin karin bayani kan abin da ya faru kuma zai tabbata amurka ta san cikakken labarin ta ce biden zai ce amurka na bukatar sanin tarihin bauta da nuna launin fata da gidaje tun da farko fadar white house ta ce tana kaddamar da kokari don taimakawa rage gibin da ke akwai na bambancin jiki tsakanin masu arziki da kuma zuba jari a cikin al'ummomi da tsare-tsare da manufofi suka sa aka bari a baya Kwamitin bindiddigin gaskiya da sasantawa na kasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafa shekaru biyu yana yi game da zargin keta hakkin ɗan adam wanda aka tafka a tsohon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya ya haya jami'ai a gadon mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da bahasi ranar Juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su jami'a hauka ragan mulki ne ta wajen wani juyin mulkin sojoji da ya yi a 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka har zuwa lokacin da adama baro ya kada shi a zaben watan disamba na 2016 jami'a wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa ƙasar equatorial guinea hukumar lafiya ta duniya da who ta ba da izini na gaggawa don amfani da allurar rigakafin covid-19 da kasar china ta samar ga manya 'yan shekaru 18 da sama da haka hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da rigakafin jiya talata da kamfanin sinovac biotech ya samar kamfanin har hada magunguna na kasar china Wannan ne karo na biyu da hukumar WHO take amincewa da rigakafin da wani kamfanin kasar China ya samar saboda amfani na gaggawa. Hukumar ta WHO ta ce bayanan da Shinabok ya bayar sun nuna cewa allurai biyu na rigakafin suna hana alamomin cutar ci gaba a cikin kusan sama da rabin waɗanda suka karɓi rigakafin. labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Wata matashiya a Kano na kamfen ɗin wayar da kan mata kan hanyoyin tsafta yayin da suka fara al'ada don karfafa hakan ta raba audigar mata dubu ɗaya ga mata ɗari biyar a wasu ƙananan hukumomin jihar cikin bukin ranar tsaftar al'adar mata ta duniya daga Kano ga rahoton Baraka Bashir. A yunkurin taimakawa mata a karkara da ma cikin birane wajen tsaftace jikinsu yayin yayin gudanar da su ta amfani da audugar mata da ma koya wa yara mata yadda za su tsaftace kansu ba tare da sun shiga wani yanayi maras daɗi ba a lokacin da suke al'ada da wata matashiya a ƙarƙashin ƙungiyarta mai suna Saving the Girls and Women Initiative wanda suka yi haɗaka a yanzu da wata ƙungiya Community Health and Research na bayar da free pad for girls na bayar da audugar mata kyauta ga 'yan mata ta ce suna da zaman raba audugar mata guda dubu ne wanda zai kai ga mata ɗari biyar sakamakon tashin farashin auduga a yanzu wanda hakan ke sa su yi amfani da wasu abubuwa wanda ka iya haifar da cutuka zainab nasir wacce ta jagoranci wannan shiri ta yi bayanin dalilansu na raba wannan auduga a yanzu kamar masu ruwa da tsaki da sauran al'umma gaba ɗaya ba sa damuwa da lamarin halin da 'yan mata suke shiga idan suna al'ada yawanci muna ganin yadda suke shiga halin damuwa saboda ba su da kuɗin da za su yi wannan audugar wanda hakan yake sa su yi amfani da duk abin da ya samu fuskantar kalubale na kamuwa da cututtuka bayan ma cututtuka sannan ba sa iya samun damar sakewa rayuwa kamar sauran mutane a cikin al'umma idan suna cikin wannan yanayin suna faɗa cikin halin damuwa damuwa ko kuma su zama ba sa iya zuwa makaranta saboda suna tsoron kar su fita je aji su bata jikinsu kuma wannan sai zama kamar wani barazana ga ilimin su. Wasu 'yan mata da suka ci gajiyar wannan shiri su ma sun yaba. Sunana Sadiya Abdullahi daga Gama. Mun ji daɗi sosai kuma mun karu saboda wasu abubuwan da bamu sani ba ma a yanzu mun riga mun sani. Yanda za mu kula da kanmu yanda za mu dinga canza abin da za mu sa lokacin da muna firiyar to gaskiya mun karu da abubuwa da yawa kuma mun ji daɗi. Saboda wani lokacin abin zai zo maka ba kama da kuɗin da zaka siya suna na sadiya abdullahi aliyu daga gama ta wani gidan suna kamar warewa ka wasu kuma iyayen gaskiya ba su fiye warewa ƴaƴan su wannan abin ba gaskiya musamman wata zaga da abin ya same ta za ta yi gaggawa faɗa ko kuma tun kafin abin ya zo sunana sumayya adam abdulsalam daga gama iyayenki ne dai masu alhaki a kai su ya kamata a ce sun siya ba saurayi ba kuma daga nan ma raini zai iya shiga tsakaninku da dai abubuwa da dama a makon da ake ciki ne aka yi bikin ranar tsaftar al'ada ta duniya da aka fara wannan biki tun shekara ta 2013 domin nusar da 'yan mata musamman waɗanda suka fara al'ada da za su tsaftace jikinsu ba tare da sun fuskanci wani takura ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, tsohon ministan cikin gida Idi Ango Umar ya shawarci shugaba Muhammad Bazum da ya yi amfani da dabarun cikin gida don tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar da sauran yankin Sahel. Ango Umaru yana fargabar neman mafita daga kasashen waje domin a cewarsa da ɗan gari akan ci gari. In babu kwanci hankali babu ci gaba a cikin ƙasa ba iya yin karatu ko kiwon lahiya ko dabbobi ko lakwal kenan ba ta yiwa ba kwanci hankali kenan ya mai da hankali na farko ya harkar tsaro ya shurare sojojin shi ya shurare duk wanda za su kawo mishi mashawarta ƙasa ta waje ba ta izawa ta yi yaƙi a kan bacin 'yan nijar wannan 'yan nijar kin komin kalilansu ya yarda da su ya dogara ga su ya ba su ƙarfi kannan in akwai wani taimako na kuɗi ko na abu gudunmuwa na kayan aiki wa'annan ƙasashen waje suna iya taimako dan da na gida ake shawara wanda ya fito daga waje baka san niya shi ba ka raba sirri da shi ya yi amfanin shi ya kyau ya cuce ka a kan matsayin mu na tsohin ministoci muna da alaka jewa da abokanmu na kasashen waje musamman akwai wanda suke cikin aiki har yanzu wanda suke ba mu bayanai suna mu kashe ba mu iya hutawa mu ce ministan kaza na kasa kaza abokina ne ya bani kaza amma in kuka shi magana mun yi ta mun samu tushe akwai masu ba mu bayani sosai na sosai saboda shine muna jawo hankali don saboda a kula a kula menene zai iya zama gudunmuwar da su talakawa za su bada a game da wannan yaƙi eh, kun san su talakawa gudunmuwarsu kullu yoma akwai ta sojojinmu talakawa yan talakawa ne su ne ake zuwa na ɗauka kowace shekara mai shekara goma sha takwas a ɗauke shi wataran manomi ɗan shi guda ne kenan yawancin sojojinmu da ja talakawa suna kawo gudunmuwa musamman na biyu abin da muke so mu kawo kira shi yaro wanda bai isa bai shiga soji ko wanda bai da kalitekin shiga soji to shi ma a kiyaye a bar zawa ana intervention daga bisa don wani yana so ya sa ɗan shi soji nan kuma bai da aptitude kin shiga soji a ce dan uban shi na da wani matsayi ko yana da dan uwa mai matsayi zai intervention ya sa to wannan da za a sa shi kadai ya isa illa cikin soji tunda bai kai inda za a ɗauki shi ba bai da karhin da zai shiga soji amma saboda hanya an sa cikin soji mun ko da wannan ba mu san wannan ba yaro in ya zo ko dan sarki ko dan president in aka auna shi likitoci suka auna shi aka ba yi sai a kauda shi ɗaukar da ake sai wanda kwararre wanda ya sani a cikin soji ko cikin polis ko cikin gar yaro yana batanci kuma aka yi magana da yake dan babban mutum ne ko sai a ce a bar shi to shine muke kira shi kan shiga shugaban kasa ya mai da hankali ga wannan siyasa kar ta shiga cikin harkar soji soji bai da bai da parti bai da bara bara bai da jiha dan kasa ne dan kasa ne aikin shi ya kare ƙasa game da dukkanin illolin zasu zo. Tsohon minista a Nijar Ango Umaru kenan azantawarsa da Sulaimun Muni Barma. Kada a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Jihar Bauchi na daga cikin jihohin da kan sauya mulki ko karɓa zuwa yanzu a duk ranar 29 ga watan Mayu. Da hakan ya saba da jihohi kimanin bakwai da hukuncin kotu ya raba lokacinsu da akasarin jihohin. Asalin siyasarsa gwamnan jihar Bala Muhammad na PDP ciki ya dafa abinci don liyafa ga miskinai. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Taron cin abincin ya gudana ne a ɗaya daga cikin fadojin gwamnatin jihar mai suna gidan Ramat da ke cikin fadar jihar. wanda ya sha bamban da irin taron sharholiya da jawabai na siyasa da aka saba yi a irin waɗannan lokuta na ji ta bakin yaran da suka halarci liyafar cin abincin Usaina dan Juma. Usaina dan Juma. To yau ga shi kin zo kin ci abinci da gwamna. Ko? To ya kika ji? Na ji daɗi a raina. To me da me kika ci? Na ci alayi da kankana da taliya da nama. wasu kara ƙara. Sunana Asiya Adam Muhammad. yau gashi a gidan gwamnati kin ci abinci da gwamna. Ya yake a Na ji daɗi sosai. menene da menene kika ce na ci shinkafa na ci taliya da makaroni da nama eh? Ahmad Sani Ahmad Sani ka ce a wannan lokacin dan ce Allah ya kara masa jimawa a kan mulki mun gode da abin da ya mana haka ne to kai ba sunana Ismail Ahmad mhm. abin da zan ce dai shine Allah ya kara masa jimawa kan mulki kuma Allah ya biya shi abin da ya mana abinci wanda yake ka ce ya abincin gaskiya akwai daɗi eh? gaskiya akwai daɗi Akwai? eh wannan ba Suna na ibrahim muhammad har ila yau na tuntuɓi mahaifin ɗaya daga cikin yaran da suka sami damar halartar liyafar cin abincin ga abin da ya ce ka gabatar da kanka sunana abdullahi doma wannan tsari tsari ne wanda ya burge ni ba ma ni kaɗai ba duk al'umman jihar Bauchi gaba daya da ma kasa baki ɗaya tunda a tarihi a duk Najeriya babu inda aka taɓa haɗa irin wannan karamci ma 'ya'yan marayu marasa galihu sai a jihar Bauchi wannan abu ya yi kyau sosai. Daga bisani a jawabinsa Ubangayya gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir ya buƙaci ganin hukumomin ƙasar su mai da hankali kan batun 'ya'yan talakawa da kuma sha'anin tsaro. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana muna tabbatar wa marayu cewa su ba marayu ba ne insha Allah. Allah dora mana nauyi a matsayin mu na gwamnati a matsayin mu na masu hannu da sunan wanda Allah ba mu dama kuma ba mu jagoranci da shugabanci da ni da matana da iyalaina da mataimakina da sauran magaraban gwamnati insha Allah za mu yi iya kokarin mu mu ga cewa rayuwa mun kawo muku abubuwan more rayuwa yadda zai kasance ba za ku samu wannan ɗanɗano na rashi na jimami da kuma ganin cewa ko ba komai ba ne ina kiran shugabanni daga kan mai gidanmu shugaban ƙasa zuwa ƙasa mu yi koyi mu ji tausayi mu san cewa wayannan mutane musamman ma masu kawo matsala na wajen tsaro na wajen kama mutane da eh, sauransu su ji tsoron allah ya kasance mun an san akwai wanda ma ba su da karfi kuma ga irin yadda Allah ya yi su Allah saka da alheri Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu yau akalar shirin ciwon mace ya karkata akan makomar rayuwar mata da aurensu ya mutu a al'ummar hausa da irin kalubaloli da suke fuskanta domin tattauna wannan maudu'i a yau mun karɓi bakoncin hajiya binta rabi'u speaking yar jarida marubuciya yar fafutuka a shafukan sada zumunta kuma mataimakiya ta musamman ga gwamnan jihar kano akan sha'anin bincike da adana bayanai tare da hajiya aisha mu'azu masaniyar halayyar dan adam da zamantakewar iyali sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ya mace a yau. To eh, zan fara da ke hajiya binta. Duk da cewa ana samun mutuwar aure a sassan Najeriya baki daya, lamarin ya fi kamari a yankin Arewa. Ko za ki mana tsokaci a game da yadda rayuwar 'ya mace yake kasancewa bayan mutuwar aurenta a cikin gidansu da kuma al'umma baki daya? wato abu ne na rashin jin daɗi kwarai cewar ana maganar mace-macen aure ya fi yawa a arewa kuma abin ne it is our sad reality yana faruwa sosai amma ni ba na alakanta abin da cewar ko laifin mata ne ko laifin maza ne ina gani kamar duk inda aka yi aure aka samu saɓani ko aure ya lalace na ɗaya maybe akwai kaddara na biyu akwai tarbiyyar duka ma'auratan na uku akwai ginshikin da aka kafa auren watakila an kafa auren ba a tushen gaskiya ba da sauransu amma ko dai mai kenan once aka ce aure ya mutu kalubalen ya fi a taimace because one ita ce aka saka ita ce aka lalata wa rayuwa um, because a ɗaya dai dama shi mutuwa aure aka saki mace kamar rejection ne kamar mijin ne ya cewar ba na so ta iya yiwa hakan ne ta iya zama ba hakan ba ne ba amma general perception dai shine shi mijin ne ya rejectin ɗinta miji ya ce baya so to me ya kamata iyaye su yi idan hakan ya faru na ga abin da ya kamata iyaye kuma su yi a wannan gabar shine sai su dungumi yarsu su rike ta su ba ta kula ta musamman because wani abu ne kamar tragedy ne ya fada mata to ni ban sanya dai mu hausawa muke kallon irin wannan abun ba amma babbar magana shine once aure ya mutu na ga shi society hausawa kamar a haka aka gina al'ummar cewar wai duk sanda aure ya mutu a zahiri wai lalle lalle laifin mace ne ita ce ma ta bari aka sake ta ita ita ce ta yi laifin da har namiji ya sake ta ta iya yiwuwa laifin ta yi ta iya yiwuwa ba laifin ta yi ba zan dinga kawo abin da misalai kuma misalai na real life saboda abin sun faru kuma na sani akwai matar da ƙawata ce na ji gidanta ta shida ni da Allah zo kira ni nan baya akwai wata mata ta zo guri na akan matsalar aurenta ina so in je in ga gidanta in je in tarar ya gidan yake muka je muka sami yarinyar nan tana tafasa kifi Gidadi ya cika da karni mu kanmu da muka shiga ba mu ji daɗin zama a wurin ba kuma tana da yaron ciki in ta je ta ɗan juya kifin ta ɗan buɗa ta waye ta koma ta yi nishi ta yi nishi ta dawo ta ce a haka ta wanke kifin a haka ta gyara shi ta shanya shi sannan ta zo take ɗan ba shi tsoro saboda tana so ta yi pepe soup sai ta yi ta sauke daga tukunya in warin kifin ya ragu sai ta ɗan mayar haka saboda in ya taso hankalinta yana tashi amma ta ce da mijin nan ya shigo bai ji tausayin wannan abin bai zo babba ta da faɗa yana ce mata ai wannan lalaci ne ta kasa aiki waye ya tafi ya faɗa maganganu ni ko na sa shi na sa hannu na kashar shu na ce to ki bari mu in mun fita ki ci gaba da aikin ki To ba na tura numfashinki ba Hajiya Binta bari na ɗan dakatar da ke a nan zan dawo gare ki ki ci gaba da wannan bayani amma kafin nan Hajiya Aisha a matsayinki na masaniyar halayyar ɗan adam wani irin hali mata suke tsintan kansu bayan mutuwar aure kuma yaya yake shafar rayuwarsu. Ni ma bazawara aure na ya mutu but amma I'm giving myself as an example. Gaskiya it depends on how iyayenka suke saboda kowa da irin halayyarsa akwai wasu iyayen da za ki ga an miji ya sako yarsu za su ce ba dai gidansu ba sai dai ta nemi inda za ta zauna ba za su zauna su bincika su gani ba laifinta ne a laifin shi ne mu a fannacin arewa muna yawan daukan laifin aure mu daura ma mata saboda mu arewa muna ganin duk abin da namiji ya yi ne kin ga anan an fara samun matsala akwai wa'anda suna samun matsala a gidan aurensu amma ba za su iya za su zo su gaya ma iyayensu ba saboda me yasa saboda suna jin jin tsoron abin da iyayensu za su ce musu yanzu wata aurenta zai mutu ta zo gida ta gaya ma iyayenta da ta dawo gida me ya kawo ki gida a aure na ya mutu ai saboda halinki na banza yar da ka haifa ya za a ce mata tana da halin banza fi sabilillahi aidili ya kamata yarki ta da gida miji ya sake ta sai ki bata ta zauna ta huce Allah ba shi ki bata kwana biyu kwana uku sai ki kira ta sai ki zaunar da ita ba fada za ki mutu ba sai ki mutu hudu ba ki tambaye ta me ya faru in kika jina ta kada ki yi saurin rufe magana a wurin sai shi ma a matsayin sirikin ki ne sai ki aika ya zo sai ya zo in ya zo sai ki zauna da shi a matsayin danki saboda ya taɓa auren yar sai ki zauna da shi sai ki tambaye shi wane me ya faru me ya faru me ya faru to kin ga nan in kika ji labarin kika ji labarin shi kika ji nata kin ga daga nan sai ke sai ki yanke hukunci in laifinta ne to kin ga a lokacin sai ki bata laifi in ba laifinta bane ba laifin shi ne kin ga a lokacin da shike dan ki daraja mijinki sai ki ce ta shi ki shiga ɗaki ki jira ni ina zuwa da yar and dan sai ki bashi laifinsa saboda haka ɗauki matarka ka tafi gida in kuma abu ya zo ga mutuwa mutuwa aure ne gaba ɗaya saki uku gaba ɗaya kin ga babu komawa to wannan kuma haka Allah ya kaddara bayan iyaye akwai kuma mutane yan uwa da suna ganin duk macen da aka auro ta aka sake ta to ba mutumiyar kirki ba ce to wallahi ba haka bane zargi ne kuma an ce zato zunubi an sako ki daga gidan miji babu wanda ya fi karfin saki kafin a sake ki ƴaƴa nawa aka saka ni shawaran da zan bayar shine mutane kada su dinga ɗaukan saki kaman abomination ba abomination ba ne kowane uba da uwa bai so ya ga yarsa ta fito daga gidan miji ta dawo gida ta zo ta zauna to gare ki hajiya binta kina bayani kafin na dakatar da ke ɗazu ta ci gaba da zayyana mana ai an mata kaza an mata kaza an yi kaza an yi tana ta faɗa wato maganganun ba za su faɗi ba ni daga ƙarshe ma dai da abin ya ishe sai kawata ta mata tambaya ta ce don Allah ina so in tambaye ki dan wannan abin da yake miki dama na san wasu kuma wannan da kika kara sun ma kara a wancan dan Allah zan miki wata tambaya da aka kawo ki kin kawo yancin ki a matsayin budurwa because akwai wannan irin ana ganin kamar in mace ba ta aure ta virgin ba wani lokacin yana janyo mata wulakanci ta ce wallahi tallahi budurwa ya same ni mu daga ni har ita a lokacin kawartawa ta yi shekara goma sha da aure da 'ya'yan da tana da experience ni ma na yi zaman aure na shekara goma sha ina da daidai experience irin nawa amma kwakwalwa ta tsikewa ta naga na ce ni dai da na gaji ta ce to binta ya ga gani me shawara ki na ce ni da zan baki shawara kin ga ki yi hakuri kawai duk abin da zaki gani ki kawai da kai har Allah ya saki haihu amma in kika haihu bai canja halin sa ba ce kawai ki hakura ki tafi ku. haka kawai na ce mata saboda ni a irin yadda na ban san shawarar da zan bata ba illa ta je gida kawata wace kawai tafi ni hikima sai ta ce a abinta ba haka za mu ce mata ba kawai kin ga wannan abin naki yayi lalacewa da mu ba san inda za mu bullo wa abin ba saboda ba mu san dalilin da ya sa mijin nan yake miki haka ba amma ba abin da ya gagara Allah ki dinga addu'a a wannan lokacin abin da yake mai alheri ne Allah sai ya zaba miki kafin ki haihu idan har abubuwa za su gyaru za ku samu daidaito to yanzu irin wannan Allah ya yi dai auren bai sake ta ba amma da a ce ya sake ta irin wannan yanayin in ta je gidansu kuma to sai a ce ai ita bazawara ce don haka ta yi wa society laifi bikas ita kanta kalmar bazawara ne yadda wani ya gaya min kamar suna ne aka sa wa matar da aurenta ya mutu wai don a nuna mata wata kyama ni wato da uwata da ubana kullum ina gode musu ina kara alfahari da su wato kafin kika samu macen da auren ta ya mutu ta samu gata da yanci irin yadda iyaye na suka bani a al'umma mu tausawa su a cikin ɗari wataƙila da kira za samu ɗaya ban ce babu ba. To mi sauraro, ala tilas anan za mu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, Hajiya Binta Speaking da Hajiya Aisha Mu'azu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. matasa duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? Ba ɗaukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko owo da su wata sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashi sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu elikaya Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci yayi da awwal garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. namu na wannan makon ne da jaridar yanzu ita kuma ta mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda hudu ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin kwantan bauna da kungiyar Boko Haram ta kai musu a garin Gallim da ke can arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan Economy kuma ta hango mana cewar babban bankin duniya za ta sake zubawa kasar jamhuriyar Kamaru waɗansu makudan kuɗaɗe domin rage zafin raɗaɗin cutar coronavirus a kasar sai dai wannan karan na uku kenan da babban bankin na duniya zai mika wa kasar kamaru wannan tallafin na covid-19 a faɗin kasar sai kuma jaridan republic shakube ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya wani shi ne zai maye gurbin mahaifinsa paul biya domin yanzu ana yawan wanganin sa a tarurrukan da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar kamarun tribune an da ta mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun sha alwashin cewar za su dawamar da tsaro a duk faɗin kasar jamhuriyar kamaru domin irin yadda 'yan ta'adda suke nema su kai kasar su baro ministan sojojin kasar ta kamaru joseph bitti asomo ya ce duk wanda zai ce musu kudi za su ce masa as muhammad awal karba muryar amurka daga kasar kamaru Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni hawa Umar da na gabatar da shirin ke ban kwana da ku, mu kasance lafiya.